Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau talata sha shida ga watan Agustan shekarar 2022 Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Yakubu da kanin labarai. To baban ne sojojin kasar Ukraine sun bada rahoton wani kazamin lugudan wuta da sojojin Rasha suka yi a jiya Litinin tare da kashe akalla fararen hula guda uku na Ukraine da kuma jikata wasu ishirin. Amurka ta ce ziyarar da 'yan majalisar dokokin kasar ke yi a Taiwan ya yi daidai da dadaddiyar manufar Washington ta bai ɗaya inda ta bukaci kada China ta wuce gona da iri wurin maita martani ga wannan ziyara ta zaman lafiya. kana wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a jiya litinin cewa miliyoyin mutane a afghanistan na kan haɗarin fadawa cikin tsananin yunwa a daidai lokacin da yanayin sanyi ke karatowa kana tallafin ayyukan jin kai na yin ƙasa kanun labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa a najeriya wata babbar kotun tarayya abuja ta yankewa hamisu bala wanda aka fi sani da wadu mai daurin shekaru bakwai a gidan gyaran hali na bar mu Allah yau an yi joji mai kai na matsayin an yanke min an kop da polisa suka samu na gudu kuma dole ne gudu saboda ba san polisi ba ne to amma ina gode ma Allah da yau ya zama ni ba dan ta'adda bane da shirin da ake bayan nan kuma za ku ji cewa umarnin da shugaban najeriya muhammadu buhari ya ba jam'iyyar apc ta dawo wa 'yan takara da suka ajiye takararsu don zaben shugabannin jam'iyyar ta hanyar sulhu kudaden su na sayen fom bai tabbata ba fiye da watanni hudu kenan kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin tsakan mai wuya da Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. sojojin kasar ukraine sun bada rahoton wani kazamin lugudan wuta da sojojin rasha suka yi a jiya litinin tare da kashe akalla fararen hula guda uku na ukraine da kuma jikata wasu ishirin an samu rahoton mutuwar mutane uku da wasu goma sha uku da suka jikata a yankin gabashin donetsk wurin da aka gwabza kazamin fada na tsawon makonni yayin da dakarun moscow suka kai hari akan garuruwa da ƙauyuka da dama tun a ranar lahadin da ta gabata tare da kai hari akan gine-gine da dama an kuma jikata wasu mutane bakwai a kake birni na biyu mafi girma a kasar inda rasha ta kuma yi ruwan bama-bamai a kan gine-ginen gidaje da wani yanki da ke kusa da wata tashar mota ba za a iya tabbatar da wannan ikirarin ba amma ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta kai hari kan wani sansanin soja a kaki wanda ta kashe akalla mutane 100 tare da raunata wasu hamsin a cikin sojojin haya daga kasashen poland da jamus a halin da ake ce kuma rundunar sojojin ukraine ta ce ta lalata wuraren adana kayayyaki na rasha fiye da goma da aka adana harsashe da kayayyakin soja a makon da ya gabata amurka ta ce ziyarar da 'yan majalisar dokokin kasar ke yi a taiwan ya yi daidai da dadadiyar manufar washington ta bai daya inda ta buƙaci kada china ta wuce gona da iri wurin mai da martani ga wannan ziyara ta zaman lafiya da 'yan majalisar suke yi ko kuma kar ta yi ganganci ta juya ma'anar wannan ziyara zuwa zirin taiwan a jiya litinin rundunar sojojin kasar china ta ce ta ƙara yin atisayi a kusa da tsibirin pengu na kasar taiwan yayin da tawagar wakilan majalisar dokokin amurka ke ganawa da shugabar kasar taiwan chai eng da 'yan majalisar dokokin kasar a yuan tawagar majalisar dokokin amurka na baya-bayan nan dai da ke ziyara a kasar ta demokuraɗiyya mai cin gashin kanta ta samu jagorancin sanata edward make wanda ke zama shugaban kwamitin majalisar dattijai mai kula da harkokin kasashen waje na gabashin asiya da pacific da kuma kwamitin kula da harkokin tsaron yanar gizo na kasa da ƙasa hakan dai na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan ziyarar da shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta kai a taiwan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a jiya litinin cewa miliyoyin mutane a afghanistan ne ke kan hadarin fadawa cikin tsananin yunwa a daidai lokacin da yanayin sanyi ke karatowa kana tallafin ayyukan jin kai na karewa za a iya kwatanta wannan batu da mummunan bala'i in ji mataimakin wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kuma mai shirya ayyukan jin kai a afghanistan ramiz alakbarov yana faɗa wa manema labarai ta hoton bidiyo daga kabul ya ce mutane miliyan goma sha tara ba su samun abinci a kasar kana miliyan shida da dubu ɗari shida a cikinsu sun kai munzalin buƙatar gaggawa mataki ɗaya daga fadawa annobar yunwa talauci na ƙaruwa, inda mutane miliyan talatin da biyar a cikin al'umman kasar miliyan arba'in suna fama da talauci yayin da farashin abinci ya ƙaru da kashi talatin cikin ɗari. Alakbarov ya ce taɓarɓarewar al'amura a ƙasar na ƙara tabbatar da yadda baki ɗan tattalin arzikin ƙasar ke ƙara su kurkucewa. To madalla an jima kaɗan baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Wata babbar kotun tarayya Abuja ta yanke wa Hamisu Bala wanda aka fi sanyi da wadume ɗaurin shekaru bakwai a gidan gyaran hali ba tare da zaɓin tara ba daga taraba ga rahoton da wakilin salisu garbala da ya aiko mana mai shari'a binta anyako ce ta da ke babban kotun tarayyar najeriya ta yankewa hamisu bala wadda aka fi sani da wadimi hukuncin shekara bakwai a gidan gyara halinka biyo bayan da aka kwashe sama da shekaru uku ana wannan shari'ar hamisu bala ana tuhumarsa ne da manya-manyan laifuka guda goma sha uku ciki sun hada da garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa lamarin da ya janyo aka kwashe sama da shekaru uku ana sauraron shari'ar da ke babban kotun tarayya a abuja karkashin mai shari'a binta inyako daga bisani kuwa kotun ta daure mustapha bala a akan laifuka guda biyu kacal mai shari'a dai ta ce laifuka guda goma sha ɗaya kuwa bata samu kwakwaran hujja da kuma shaida mai karfi wadda za ta yi hukunci a kai ba yasa ta yanke hukunci akan tuhume-tuhume da ta samu hujjoji a kansa kammala wannan hukuncin ke da wuya na yi nasarar tattaunawa da hamisu bala wadda aka fi sani da wade wadda ya mana bayani kamar haka gana a barandan kotu kuma yau shine ranar da aka yi jobi akan kes na ina gidan prison ma an yi karyanci na gudu a prison duka na ji wannan sa'an nan yau joji masu masu faɗan karya da gaskiya kai na ba su iya zuwa kotu su zo su duba karya da gaskiya ba kai dai ga kuna na yan jarida ai kun gani babu irin karyar da ba faɗa ba a ce ni a dan ta ne ni dan kidnapping ne na yi kidnapping na karɓar miliyan ɗari da wa na taɓa kama wa ta taɓa zuwa kotu ya ce ga laifin da shi ana taɓa aikata mishi mummunan abu wanda a rana mai kaman ta yau babu wannan to amma ni na bar ma Allah yau an yi joji mai kai na a matsayin an yanke min an da a suka samu na gudu kuma dole ne gudu saboda ban san polisi ba ne to amma ina gode ma Allah tunda yau ya zama ni ba dan ta'adda bane da shirin da ake wannan ne abin da zan iya faɗa yau an ɗaure ni shekara bakwai ina gode ma Allah eh amma ba akan ni dan kidnapping ba akan ni dan ta'adda ba to na bar mutum da Allah duk wanda ya ci ni dan ta'adda to ko menene ma masana hangan shari'a za su ce akan wannan batu duba da cewa Hamisu Balawan Dumi an tuhume shi ne da laifuffuka guda goma sha uku daga bisani kuwa aka yanke masa hukunci akan guda biyu kacal lamarin da ya janyo zai shafe shekaru bakwai a gidan gyara halinka barisa Idris Abdullahi Jalo lauya ne mai zaman kansa a jihar Taraba wanda ya ce dama lalle haka haka na iya faruwa akan iya tuman mutum da laifukan da suka haura hakan daga bisani kuwa amma wanke shi gaba daya saboda rashin samun kwakwarar hujja. Tuhuma daban yake da tabbatar da tuhuma, Duk yadda ake tuhumar mutum da laifi na daya asarin mulki ya tabbatar da cewa tamkar da yi wannan laifin ba sai idan an kawo shaida bisa tsarin kotu an tabbatar kafa ɗauke shi mai laifi. So za a iya kawo tuhuma misali daban daban-daban kan mutum goma goma sha ɗaya ashirin hamsin amma sai ka zo ka tarar wato saboda rashin shaida watakila ga duk an sallame shi a kai to ba mamaki ba ne um, kamar yadda ya faru da wannan shari'ar da aka yi an tuhume shi da laifuka daban-daban amma daga karshe aka same shi da laifi guda biyu. mai shari'a binta yako ta yanke wannan hukunci ne a ranar ashirin da biyu ga watan yulin da ya gabata lado salisu muhammad garba muryar amurka daga jalingo a najeriya duniya. A gaida Salisu Garba Lado da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu. tsohon magajin garin birnin new york rudy giuliani wanda ke zama lauyan tsohon shugaban amurka donald trump da ya yi kokarin taimakawa trump wurin juya sakamakon zaben shekarar 2020 an faɗa masa a jiya litinin cewa shine ake aunawa a binciken magudin zaɓe a jihar georgia da ke kudancin ƙasar lauya roberto castello ya faɗa wa kafafen yada labaran amurka cewa lauyoyin gwamnati a atlanta a babban birnin jihar sun sanar da lauyoyin giuliani cewa ana gudanar da bincike akan rawan da ya taka na yunkurin murda shan kayi da trump ya yi a jihar da ɗan karamin rata karon farko da ɗan takarar shugaban ƙasa na republican ya sha kashi a jihar tun a shekarar 1992 an shirya Giuliani zai gurfana gobe laraba a gaban wani babban rukunin masu shari'a na musamman da ke binciken makonni na kokarin da Giuliani da Trump da wasu mutane suka yi a ƙarshen shekarar 2020 da kuma kwanakin farko na shekarar 2021 na kokarin juya kuri'u 11,779 da Joe Biden na Democrat ya rinjaye Trump da su a jihar Georgia inda mutane miliyan biyar suka kada kuri'a. a wani lokaci a ranar biyu ga watan janairun shekarar 2021 trump ya roƙi babban jami'in zaɓe na jihar brad raffensperger a wani faifan wayan tarho da ya samar masa ƙuri'un da yake bukata domin ya samu nasara a kan biden a georgia a ƙarshe an saki wata 'yar jarida da aka kama ta a babban birnin ƙasar sudan ta kudu a farkon wannan wata yayin da take ɗaukar labarai a zanga-zangar ƙalubalantar tsadar abinci an kama dink magot yar jarida mai zaman kanta da ke yi wa muryar amurka aiki ne a ranar bakwai ga watan agusta a kasuwar kunyo kunyo tare da wasu masu zanga-zanga guda shida saboda yin aiki ba tare da takardar shaida ba a makon da ya gabata ofishin jakadancin amurka ya bukaci sakin magot cikin gaggawa kana ya ce 'yan jarida na da 'yancin gudanar da ayyukansu ba tare da yi musu katsalandan ko kuma cutar da su ba a cewar lauyan magot seven wani ya ce an saki magot ne a jiya litinin a kan beli yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike a kan batunta sakin 'yar jaridan ya matukan faranta wa iyalan rai A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Umarnin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba wa jam'iyyar apc ta dawo wa 'yan takarar da suka ajiye takarar su don zaben shugabannin jam'iyyar ta hanyar sulhu kudadensu na sayan fom bai tabbata ba fiye da watanni hudu kenan yanzu a bayyana take cewa jam'iyyar apc ta tara biliyoyin naira kama daga kudaden siyan fom ɗin takarar shugabancin jam'iyyar zuwa na mukaman takarar zaben shekarar 2023 mai zuwa daga abuja Shamsiya Hamza Ibrahim tana ta yi mana nazarin wannan batu ga kuma rahotonta. Jam'iyyar APC dai ta sayar da fom ɗin takarar neman shugabancinta kan naira miliyan ashirin inda a gabanin tafiya zaben shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya buƙaci a janye wa sanata Abdullahi Adamu inda ya samu shugabancin ta hanyar daidaitawa ko shin me 'yan takarar da suka biya miliyoyin naira ke cewa ne kan wannan umarnin dawo musu da kuɗin su mafi ƙarancin shekaru daga 'yan takarar Muhammad Sa'idu Isu ya ce shiru suke ji wai malam ya ci shiruwa. Tunda shugaban ƙasa ya ba da cewa duk wanda ya sauka ma ɗan takarar da aka yadda da shi na consensus a da mai kuɗin da ya siya fom kuma ga nan wata hudu kuma ba wanda ya tuntuɓe mu a national working committee ko jam'iyya ga baki daya cewa ga nan yadda za a biya mu to muna dai saurara tunda alkawali ne kuma inda so ne cewa za a tsayar da mutum kafin a siya fom ai da ba mu siya fom ba amma tunda mun siya fom kuma an yi alkawali to alkawali aka ɗauka kuma dole a cika tunda harkan jam'iyya ce kuma harkan siyasa ce. a martanin jam'iyyar ta bakin dan kwamitin gudanarwar ta da tuwa Lukumu ya ce a yanzu haka an kafa kwamitin da ke aikin duba waɗanda suka cancanta da samun kuɗin. Jam'iyya ta yi kwamiti ana tantance eh, su waye ne suka sauka Su waye ne suke da haƙƙin a biya su wannan kuɗin tunda mutane nan ba mutum ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ba ne jama'a ne da yawa amma jam'iyya ta naɗa kwamiti kuma ana nan kwamiti suna aiki a kai insha'allahu za a biya kowa duk wadda ya dace a biya shi za a biya shi. Faruwar wannan lamari dai ya sa tuntubar 'yan adawa ko suma sun shiga irin wannan yanayi na sulhuntawa da neman dawo da kuɗi. Yusuf Ginyadi mai taimakawa shugaban jam'iyyar PDP in yociya Ayu kan labaru ya ce tsarin su ya sha bamban da na jam'iyyar APC kuma umarnin shugaba Buhari bai shafe su ba. Umarnin shugaban kasa Buhari ga jam'iyyar APC bai shafo mu domin mu ba APC ba jam'iyyar PDP jam'iyya ce da ke shugabanci da tsari da dokoki da kuma manufa daban da irin ta APC. Tun kamin a yi zaɓe na shugaban jam'iyyar PDP uh, na ƙasa muna da tsarin da aka bi na sai da fom da dokokin da aka kafa. Kuma babu inda aka ce in baka ci nasarar kujerar da kake takara ba za a mai maka da kuɗinka. Amma dai akwai inda aka ce za a rage wa mata da matasa. Wannan domin ƙara masu ƙarfin gwiwa akan shigowa a tafi da su a cikin jam'iyya saboda demokradiyya ta inganta. Duk da jam'iyyu a wannan karan sun caji kuɗi na sayan fom a dukkan matakai amma na APC APC shi ya fi tsada a tarihi musamman na takarar shugaban kasa da ya kai naira miliyan ɗari ko saya ko bari. Shamsiyya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya. Rahoton Shamsiyya Hamza Ibrahim. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar ta BOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Duk ɗan sarki ne kasar maradi ya san da arzaki. Duk an ana kwarkwarwa da ka ɗauko shi za ka mai ta. Na fara Ali adalin sarki ne. Baka ce mai martaba ba. eh a eh. ni ai ban san sarki na ne eh. adalin sarki ne ko sarki a tun da hau mulki bai kashe aure ko guda ɗaya ba eh. ba tara irin samun ta da zaki da kowa yanzu kai ni na zama sarki na maraɗi in tattare yan sarki in ce Allah ci ne musu albarka da su da uwan ina ya hauka kyanta ma a hidda Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwanmu mu da ku a kashi na biyu na muhawara da muke saro game da jinkirin nadin sabon sarkin katsinan maraɗi a jamhuriyar Niger wanda Mansur Sani wakilin mu da ke can maradin ya shirya tsakanin Basiru Hamisu Dan Badau mai wakiltar gidan sarauta na shi marigayi sarki Ali Zaki wanda Allah ya warasuwa fiye da shekara ɗaya da ta gabata da kuma Muhammad Lawal Dan Kusu Dan Kulozo wanda ke wakiltar 'ya'yan sarkin masarautar Katsina. Mu dawo bisa kan wannan magana da ta'aza ali mm. aka zo belko ya tashi burhaha mm. ya tattara mu meri mm. belko gwamna ne ko eh gwamna ya ah, wancan ya kira mu ya ce wane ne za ku ba da rukon kwarya muka ce a ah, wanda za mu ba da rukon kwarya ya wuce galadima tunda su ne magadan zauren kan a yi hmm. kan a yi sari galadima wanda yake a yanzu wanda yake a yanzu hmm. mu muka ba da sunan shi aka ce aka hmm. kuma sai da muka tattara duka mutane muka dan cikin gidan nan cikin haraba ta tsohon fadi na sarki nan muka tattara duka yan sarki kowa ya zo muka ce to kan mu tona mu kan asiri ku dan Allah dan annabi ku hida mu inda a lega da Mm. saboda baya da kyau ba girma ba ne ba mutunci ba ne ba darajar mu ba ne mm. mutum a ce namu ne mu ce ba namu ba ne saboda Allah ka san abin bai ba mm. ka san abin bai ba ko mm-hmm. to mutane da yawa suka hito suka ce a gaskiya alibu da yawa akwai su hayi muka gansu kuma suka dawo tare da alin suka ce alibu ya gada ba ga gidansu ga gidansu can tsohon gari ce to muka yi takarda muka aika matakar ranar ta dawo sai barko ta tara meri tsakanina da Allah yan sarki suna nan duk suka tashi suka tai suka gaida Ali ni ban tai na gaida shi ba ni na san saboda kana adawa eh ni da a ba adawa ke ba eh sa'an nan ni dai na san ba ba dan sarki bane ina zuwa nan ah, bari mu dawo dan ban ba da kuna da wani abu da za ku cewa game da abin da Biya Maradi Loli ya faɗa abin da za a cewa mm. ni Basir dan ba dau. Mm. na gari sarauta na gari ta kan dan mahidi dan mm. mahidi shi yahi malam na ganga mm. malam na ganga yahi dan um, kande mm. abdurrahman dan kande abdurrahman dan kande yahi malam hamus malam hamus yahi bashiru to dalilin kenan shiga cikin abu shi kuma ali zaki dan sarki ne maryama an ba sa'a ba maryama aka bashi maryama an ka shi kuma an ba bawan sarki ba a dogari ba a dan mace menene ake ni da maryama maryama sarauta ta dan sarki Eh, mare ma shine wakilin yan sarki mm. shi sarki bu zai mai wani sarauta an mm. eh, ba dan sarki bane ba ta zaɓa wani abu mm. kuma shi zaɓin suna sun farko daga Allah da uban shi zaɓin suna zaɓo shi Ali Zaki to ai da kada zaɓin suna kirki kan ya tabbata to shi da wannan abu ya zama da Ali Zaki yana taya maremawa da kahin wannan farko duk dan sarki ne ka kara maradi ya san da Ali Zaki. da an an kwarwa da ka dauko shi za ka mai ta kuma ya kace ganin su yan adawa ya tsone masa ido har suke mishi haka shi wannan ai ta hasada a abu da wanda fi Allah mm. annabi mu amma shi wannan abu mm. tunda kuma Allah ya riga kawo abu in ya riga abu to dole sai hakuri shi a sa'a ce shi sarki wanda kakannin mu daga sama ka jeho su hmm? Allah ya sauye su sarakai su ba san bari gare su ba hmm? shi wannan abuwa da aka zo isili in Allah ji azwa isilin ta kari isilin kyauta kyauta hmm? farko ana tafiya shi da shi da ɗan duku aminu shi ne abu shi ne sai zo aminin shi mm. kuma shi ne mai gidan shi mm. dan duk dan kulodo to zama tsakanin su sai Allah tsakanin su mm. eh, to wannan abuwa yake aka tahi ana tahi ana tahi da ana dibin sarauta an dawo haɗi ta dan duk ne to Allah bai sarki ba kuma zo nan zo miki tahi ah, wanda Allah ya sarki shi zai yi Ya sarki Allah sa hawa wanda hawa Allah shi ke yi ana sun ta tahi ga zan sarki ko sun mutan takarai wani a takara ba shi ya mutu to Allah shi ke yin abu ne Don wanda ya nada sarki sai ya yi Hmm. Eh, in kuma Allah bai ka ba ba ba ni za ku iya cewa game da maganar da da maradi lauli dan ku ke cewa wai eh, tsawon shekaru goma sha shida ba ta ga komi ba a yanda ake mulki to adalin sarki da ali zaki ni yanki ba da kasa dan isa hmm. tun da sarki ali hmm. adalin sarki ne ko sarki a tun da hau mulki bai kashe aure ko guda ɗaya ba ba ya tara sarki ne adalin sarki irin tashi yanzu ga aure a rike ja kamu talakawa da Allah kawo sarki na kirki ne irin arzaki irin samun ta arzaki da kowa ya gare ta mariwa arzaki Eh? ina cikin takara amma mun san mun shiga dade ne eh? tunda mu ba yan siyasa mu ba yan boko bane ba hmm. Allah ke yi mun zara Allah da lugu abin da ke mura hmm. hmm. ni za ku cewa game da yanda suke tsara ɗaya suke ganin kawo wani eh, siyasa ce ta kawo shi sarki a siyasa siyasa hanyar tarban sun sarauta Allah ke sarki yanzu ai siyasa aka sanya um, Muhammad Muhammad Usman yana tafe bazun na tafe mutane ce bazun bazun Muhammad Usman Allah ka ba zan ne da shugaban kasa hmm. shi kuma shi Allah ya kaddara haka ko muka ce ga wanda ke so in ba Allah ya ci ba ai ba zama shi ne hmm. to wannan abu shi Allah shi ke sarki da wanda ya ce shi ne sarki to insha Allah sai yayi adawa ba ta aiki ga wani abu shi adawa ana yin ta amma ya gajera hmm. baka adawa ta dan wani duka gidan nan guda ɗaya ke yi baka adawa ce take a wannan baka adawa ce wani abu tun abin da ya mutu ya riga ya wuce a cikin wannan magana kuma shi yanzu dan sarki Ali yau aka tambaya ce na dan sarki dan sarki Ali suke mu jikoki da mu dan jikoki ma ne mu amma dan sarki Ali yau shi ke sarki yau igiyar alizaki suke mare ma alizaki dan shi ne yau ga dan shi alizaki dan baskore hmm. to yau komi aka kashe shi yau dan baskore ba dan baskore yan eh, sarkin alizaki akwai mai takara da ko mai takara dan baskore hmm. shi ne ake hmm. shi ahmed shi ya ban dan eh, shi to muna zama muna kan abin da Allah zai shi ne sarki wani ke sarki Allah shi kada sai wanda ke rubai shi Allah shi ke wa da mulki ga wanda yake so Haka ne masu sauraronmu kada dai manta ana kasancewa ne da shirin tsaka mai waya daga nan sashen Hausa na gidan rediyo muryar Amurka. wanda yake tahiya a ko'ina a faɗin duniya tare da fatan dukkanin inda kuke al'ummar ah, da ke sauraron mu a faɗin duniya ana ci gaba da kasancewa tare da wannan shiri muna tsaka da tattaunawa game da masarautar maraɗi wacce ah, ta kwashe kwasan shekara guda ba a zaɓi sabon sarki ba bayan rasuwar wato sarkin garin shine marigayi mai martaba marimawa sultan alhaji alizaki ba ta bata lokaci ba za mu ci gaba daga inda muka tsaya biya maradi lawali dan kusu kaji furcin da biya maradi dan ba da yayi kana da wani tsokaci game da maganganun da ya yi. Eh, ina da kwarai ma nike da mhm. na farin dai da ya ce a misalin shi ali adalin sarki ne ce mai martaba ba eh a ni ai ban san da shi ban ɗauki ali sarki na ne mm, mai martaba a ah, ka bari sarkin gari ne eh, ko sarkin gari ne sarki ne na al'umma ni ba ni ba amma ya tarihi Ah, yau baka san ba akwai inda ake rubuta kuma wani abu bisa tarihi amma dai an rubuta Allah ya tsara a ah, ko an yi akwai irin ana rubuta in ana ca ba a gada ba ko da an hau wake cewa mutan takardu ai dikiri rai takarda tana nan hmm. dalili shi da yake cewa ali ya gada kuma adali ne ya musu adalci tunda har ya ba su matsayi sun riƙe hmm. ko ba ila ba yan sarki wa'anda kakansu ya yi su ne shi ali ya ganye hidda wanda ma uwayensa suka ya hidda su ya hidda su daga daga matsayin wanda suka ci don sun ce a ali bai gada ba cikin adalcin ali zaki in ba ka a ya lokacin da ranka kiran cewa duka yan adawa cewa da ku ku hu a yi tsari tare kuka kiya a duk wanda ke yi ai mun mushi wata magana dan ku yan jarida ba ku waye mu bane balantana haka san wani abu kai lokacin da kuna sarauniya hmm. har kiran mu yayi ya ɓace mu muka je sarauniya su ba mu draw the aka kiya muka kawo bakin mu muka kyale yanzu kai ni na zama sarki na maradi in tattare yan sarki in ce Allah shi ne musu albarka da su da uwansu da makwabtansu da wani kusancinsu ai na yi hauka kyanta ma a hidda ne To a gaishe ku malamai to nan zamu daga aya sai rana wace mu kawo muku kashi na uku inda zamu ji shin yaushe za a sa ran a nada sabon sarkin Katsina din nan. Sannan kuma akwai hannun gwamnatin tarayya ta Nijar din baki ɗaya cikin rikicin salautar nan ta maradi. Me tasirin siyasa da ke cikin wannan lamari? Din Allah da zamu ji wannan rana wace in mun kawo muku kashi uku na wannan muhawara din. zai a madadin su bakin namu basiru hamisu dan badau da kuma muhammadu lawali dan kusu dan kulozo ta da musamman kuma shi wakilin namu Mansur Sani da ya shirya mana wannan muhara ne ne Aliyu Mustapha Sakwata a Washington. Huta lafiya. To a gaida Aliyu Mustapha Sokoto yanzu kuma sai labarai amma a takaice. To baban a takaice sojojin kasar ukraine sun bada rahoton wani kazamin lugudan wuta da sojojin rasha suka yi a jiya litinin tare da kashe akalla fararen hula guda uku na ukraine da kuma jikata wasu ishirin an samu rahoton mutuwar mutane uku da wasu goma sha uku da suka jikata a yankin gabashin donetsk wurin da aka gwabza a kazamin fada na tsawon makonni yayin da dakarun moscow suka kai hari akan garuruwa da ƙauyuka da dama tun a ranar lahadin da ta gabata tare da kai hari akan gine-gine da dama an kuma jikata wasu mutane bakwai a kake birni na biyu mafi girma a kasar inda rasha ta kuma yi ruwan bama-bamai a kan gine-ginen gidaje da wani yanki da ke kusa da wata tashar mota a ƙarshe amurka ta ce ziyarar da 'yan majalisar dokokin ƙasar ke yi a taiwan ya yi daidai da dadaddiyar manufar washington ta bai daya inda ta buƙaci kada china ta wuce gona da iri wurin mai da martani ga wannan ziyara ta zaman lafiya da 'yan majalisar suke yi ko kuma kar ta yi ganganci ta juya ma'anar wannan ziyara zuwa zirin taiwan a jiya litinin rundunar sojojin ƙasar china ta ce ta ƙara yin atisayi a kusa da tsibirin pengu na kasar taiwan yayin da tawagar wakilan majalisar dokokin amurka ke ganawa da shugabar kasar taiwan chai eng-wen da 'yan majalisar dokokin kasar a yuan wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a jiya litinin cewa miliyoyin mutane a afghanistan ne ke kan haɗarin fadawa cikin tsananin yunwa a daidai lokacin da yanayin sanyi ke karatowa kana tallafin ayyukan jin kai na ƙarewa. za a iya kwatanta wannan batu da mummunan bala'i in ji mataimakin wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kuma mai shirya ayyukan jin kai a afghanistan ramiz alakbaro yana faɗa wa manema labarai ta hoton bidiyo daga kabul ya ce mutane miliyan goma sha tara ba su samun abinci a ƙasar. kana miliyan shida da dubu ɗari shida a cikinsu sun kai munzilin buƙatar gaggawa mataki ɗaya daga fadawa annobar yunwa talauci na karuwa inda mutane miliyan 35 a cikin al'umman kasar miliyan 40 suna fama da talauci yayin da farashin abinci ya karu da kashi 30 cikin 100 alakbarov ya ce taɓarɓarewar al'amura a ƙasar na ƙara tabbatar da yadda baki ɗan tattalin arzikin ƙasar ke ƙara su To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, da misalin ƙarfe takwas, agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato karfe bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. Idan Allah ya sannan muna tafa da rahoto kan ƙarin kuɗin wutar lantarki da kuma ruwan famfo da hukumomin ƙasar Ghana suka yi. Yanzu a madadin Baba ko Makeri da ya taya ni gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya ba da umarni da ma mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe. nake muku sallama daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc